kalangu karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya so gabatar da labarai masu raro asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin Nijar ta soma maido 'yan Nijar da ke zaune a alibi gida. za ku yi cewa cutar sankarau ta bulla a garin anguwar malam cikin departama ɗin miriya a jihar zandar a rahoton musamman na yau muna dauke da ƙarin bayani akan matsalar karɓar haraji a yankin tera a cikin daren jiya ne jirgin farko ya sauka a hirin jirgin sama na yamai dauke da 'yan nijiyar 504 da suka je rani a kasar libi wannan zowar tasu na cikin shirin maido da 'yan nijar da ke rayuwa a ƙasar libi wanda ƙasar nijar da hukumar kula da 'yanci rani ta majalisar ɗinkin duniya oem suka tsara ofishin jakadancin nijar a ƙasar libi ya tabbatar mana da wannan labari ta wayar tarho ofishin jakadancin ya bayyana cewa kimanin 'yan nijar dubu hudu ne ke zaman jira a maido su gida a gobe za a iso da mutane 525 daga cikinsu. A jihar Zandar an gudanar da wani ran gadin waye kai a game da yaƙi da ci da gumin dan adam da kuma fatocin 'yanci rani. Ma'aikatar da ke kula da wannan lamari a jihar Zandar ta zagaya cikin ƙananan hukumomi uku inda waɗannan ɗabi'u suka fi wakana kamar daushe, kurni da kuma tsauni cikin Departement ɗin Kance a ran hudu ga watan Desambar da muke ciki. Adamu Saidu wakilin babban alkalin shari'a Zandar a wato a Zandar kuma shugaban tawagar ya yi wa Habibu Sarki ko kuma wato Habu Sarki salai ƙarin bayani. Wannan sabga da ta haɗa mu a yau manufar ita ce a saka usul ɗin zagayen da tawagar faɗakarwa za ta gudanar bisa rigakayin fataucin mutane da kuma sarandin bakin haure ba kan bisa ka'ida ba a cikin komin ɗin karkara ta kurni daushe da tsauni. Manufofin dai su ne ba da wallafawa mai fa'ida na dokoki bisa fataucin mutane da sarandin bakin haure ba bisa ka'ida ba. Baiwa mutane bayani bisa hanyoyi nagari a kuma ragargaza tarko-tarko da aka girka domin a yi rigakahi da hukumta wa'annan halaye guda biyu. Taron kasar baje kolin kayayyakin ayyukan hannu na mata karo na goma da aka kaddamar a ran 24 ga watan Nuwambar da ya gabata an kammala shi a ran uku ga watan nan na Disambar da wata wasa wadda a yayinta aka baiwa wasu mutane wato tukwici. Ministan yawon bude ido da ayyukan hannu Ahmed Boto na dauke da wannan bayani. Yana da wuya a yau a ce nan take za a shirya da tsarin a wani yankin ƙasa. Yamai babbar turga ce mai jayo mutane kuma ba shakka Yamai na ɗauke da dukkan halayen karɓar babbar haɗuwa kamar wannan tsari na baza koli. Banda girkin wurare daban-daban da ke akwai, muna ganin Yamai turba ce mai fa'ida inda ake samun al'umma na ƙasashen waje babban gimshiki ne mai mahimmanci ga safen. Buƙatar mu ita ce ce mu samu bunƙasar da ayyukan hannu musamman ma ayyukan hannu na mata. Wa'annan ayyukan nasu sun jawo masu masu saya da dama. Ya mai ta kasance turba mai fa'ida ga karɓar baza kolin safen. A wajenmu har zuwa wani lokaci ya mai ce wurin da muke ganin ya dace a gudanar da safen. Duk da haka ma ai dukkan yankunan ƙasa na turo wakilansu ga wannan baza koli domin su ma su nuna irin nasu ayyukan hannu. A garin anguwar Malam wato da ke da tattalin kilomita tara a kudu maso gabas da Miriya an samu rasuwar mutane goma sha hudu ana kuma zaton sanadiyar kamuwa da cutar sankarau ne. A halin yanzu dai ana ɗaukar matakai domin takawa wannan cuta birki. Dr. Habu Yahaya, daraktan ma'aikatar Lahiya a jihar Zandar, ya yi wa wakilinmu Mustapha Mamman Sani ƙarin haske. Babban gari ne da ya kunshi al'umma da suka kai dubu ɗari hudu da 'yan kai. An samu mutane hudu ko in ce uku da muka auna waɗanda ba shakka muna kyautata zaton suna ɗauke da cutar ɗan sankaro. Inda kai tsaye muka ɗauki nauyinsu muka buga musu rumfa a wani keɓaɓɓen wuri a gefen gari domin kai duka waɗanda suke ɗauke da alama. Kuma akwai isasshen magani inda za mu bayar wa jama'a magunguna har sai wannan cutar cutar ta kawar a wannan yankin. Mun tura gwajin da muka yi a Yamai su ne za su auna su tabbatar muna idan cutar ɗan sankarau ce. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a jiya, kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR da kuma kawancen jimbiyun 'yan ba ruwanmu FFPNAD sun bayyana cewa sun ƙi karɓar gurin gayyata domin halartar babban zaman taro a kan tsaro da ke gudana yanzu haka a nan Yamai. Sanarwar ta ƙara da cewa irin wannan haɗuwa tana da ban mamaki domin ta zo ne a daidai lokacin da masu mulki suka sa kansu cikin tsarin tsaro na manyan ƙasashe inda kuma ba su da wani muhimmanci a cewar sanarwar. Wata babbar tawagar kungiya mai zaman kanta Plan International ta isa a Difa a ran talatar da ta gabata. tawagar ta yi amfani da wannan dama wajen karɓar wasu ɗakunan karatu a ingangam ta kuma ziyarci cibiyar ba da horo a game da ayyukan hannu ta difa rotimi josiah daraktan plan international ya yi wa adam babu karna ƙarin bayani A jiya mun kasance a Ingangam domin shaida ayyukan da Plan International take gudanarwa, musamman na yaƙi da cin zarafin mata da ma batun karatun boko. Kuma mun yi amfani da wannan ziyara a Ingangam domin damƙawa wakilin gwamnan jiha makullan ɗakunan ɗaukar karatu da muka gina. Kuma abin ya ɗaga min hankali a yayin da na ga wasu mata da ba su samu damar tafiya makaranta ba, amma suka yi amfani da wannan wannan dama a yau sun kasance a cikin makarantun boko kuma na samu tattaunawa da mata inda suka buƙaci wannan aikin da muke yi ya ɗore domin kawar da musgunawa da ake wa 'ya'ya mata kamar yadda kuka sani muna cikin yanayi na ɗari hasashen yanayi ya nuna cewa akwai yiwuwar a fuskanci wata kura a dufaɗin ƙasar Nijar musamman a yankunan gabacin ƙasar. hasashen wato ya kuma nuna cewa za a yi sanyi a cikin watan nan na Desambra. Usman Bawa shugaban sashen hasashen yanayi a ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa ya yi mana ƙarin haske. bisa wannan lokacin da adakwayo biskan niger kura ce kura daga difa zandar maradi har zuwa tawa akwai kura sosai to wannan kura kuma nan zuwa gobe ko banda gobe za mu samunta biskan gauka kuma doso nyamai tilabiri yanzu kuma in an diba mai ne difa ka a zo zanda wannan kura nan zuwa kwana biyu wannan kura za ta yi wa kwarai biskan wa'annan garuka amma wanda muke gani yau a biskan maradi har zanda nan zuwa gobe a birnin yamai talabiri doso wannan kura za ta zauwa watan novamba karamar tabbata da muka samu wajen bilma ne digiri hudu da rabi yau mun samu wajen digiri kuma sha hudu biskan bilma nan zuwa kwana biyu mun samu digiri da yake kasa digiri biyar bisa garuka kuma gaya kuma yamai kuma talabiri bisa da nijar dai saboda wani kura da ake gani eh, tamfatokin za su koma kasa. Muna sanar da masu sauraro rasuwar wakilin studio Kalangu na Gaya Adamu Haruna, ɗan jarida a gidan rediyon Fara'a na Gaya. Adamu Haruna mai lakabin suna Kabin, Allah ya yi masa rasuwa ne jiya da marece. Ga dai fasarar rahoton da ya shirya wa studio Kalangu akan matsalar biyan haraji a Gaya, wanda ya kasance tarnaƙi ga ci gaban yankin. Rahoton da kuma ya aiko a ran 15 ga watan Nuwambar da ya gabata. Biyan haraji na da mahimmanci bisa ga tattalin arzikin ƙasa. A ƙasar Nijar, tsarin haraji ya dangantu da tugar bayyanawa, kamar yadda Shaibu Maina mai kula da ma'aikatar karɓar lango, na gundumar gaya ya faɗa. Tsarin bayar da haraji a Nijar tsari ne na sanarwa, abin nufi bayan biyan haraji da ya zama tilas, akwai kuma sanarwar da ke taka muhimmiyar rawa ga masu biyan haraji. Incin kai ya danganta da biyan lanho domin idan ba shigar lanho maganar rayuwar ƙasa babu ita, shi yasa mahukuntan garin Gaya suka mai da hankalinsu a kai. Mu saurari shugaban gundumar Gaya Ila Usman. Tun lokacin da aka ɗora mu jagorancin mun ɗauki batun haraji da mahimmanci ta hanyar tattaro kuɗaɗen shigarwa, inda muka girka wani jaddawali wajen samun isassun kuɗaɗen shigarwa domin tunkarar bukatoci. Biyan lanho gimshiki ne na tabbatar da 'yan kasanci a ƙasar Nijar domin cimma manufofin an girka babbar ma'aikata mai shiryar da lamuran haraji. Abdu na maiwa shugaban sashen da ke kula da tsarin a ma'aikatar karɓar lanho ya ƙara muna haske. A zahiri tafiyar da ayyukan gunduma yana buƙatar kulawar gwamnati don haka ne aka girka wannan daraktan da ke kula da sa ido akan tattaro jangali domin tallafawa gundumomi himmomi wajen ayyukan suna karɓar haraji. Da sunan Fondation Irandel a Nijar da kuma sunan ilahirin ma'aikatan Studio Kalangu muna isar da ta'aziyya ga iyalan Adamu Haruna. Allah ya sa kwanciya hutawa. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada su ranar uku ga watan Mayun shekara ta dubu da sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri. da baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. Idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku, ICR tana iya baku taimako. tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu ku rike da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Matsalar biyan haraji ita ce ke gurɓata al'amura a ƙananan hukumomi da dama na Nijar, inda mutane ba su son sauke nauyin da ya rataya a wuyansu musamman biyan lanho. A Departement ɗin Tera ma haka lamarin yake, mutane suna ƙin biyan lanho kamar yadda sarkin wannan yankin Hamidu Nyando ya shaidawa Alhassan Muhammadu Kuzi. Matsala ta farko ita ce rashin biyan haraji yau ya kai kimanin shekaru shida kenan da jama'a suke ƙin biyan haraji. Alhali kuwa karamar hukuma ba ta iya tafiyar da harkokinta idan babu kudaden shigarwa. Duka da yake gaskiya ne jama'a suna tunanin kudaden da suke bayarwa ba san inda ake saka su ba. Amma a yanzu muna cikin wani tsari ne wanda muke tafiya wajen jama'a domin sanar da su menene menene kasafin kuɗaɗe kuma ya ake kashe su kuma tare da daidaito. Yau ya kai kimanin shekaru shida da muke wayar da kawunan jama'a cewa kuɗaɗen da muke tattarawa ba aljihun muke saka su ba domin yin ayyuka ne na amfanin jama'a kamar makarantun boko hanyoyi da kuma tabbatar da tsabtar garin. Duba ka gafa fuskar wannan garin cike yake da cinkoso na dauɗa da datti. Matasa ma ya kamata su kama mana sai dai ba su su son aiki. Don haka muna da matsala da jama'a, saboda idan kuka ɗauka kuɗaɗen haraji da muke tattarawa ga jama'a ba su taka kara suka karya ba. Manyan matsalolin da muke fuskanta su ne fatara da ke yi wa jama'a kaka gida ga ambaliyar ruwa da kuma ƙarancin abinci da ma sakaci saboda idan kuka duba kashi tamanin da biyar cikin ɗari na al'umma da muke jagoranci jahilai ne kuma talakawa ne a cikin talakawa. Kenan waɗannan matsaloli suna taka muhimmiyar rawa wajen kuma baya na samar da kudaden haraji. Ni ina tunanin ba za mu gajiya ba wajen wayar da kawunan jama'a. Sannan kuma akwai fannin talauci da shi ma ya dace a yi duba a kansa. La sensibilisation, elle n'est pas de trop, mais le facteur pauvreté aussi, comme on le dit, n'est pas aussi à négliger. Madalla masu da mu ƙarshen labarin namu kenan na maraicen yau zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Ku sauraron shirye-shirye Isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.